بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آل الكتاب من تامنه بإنسان يوديه إليه ومنهم من تامنه بدينار لا يوديه إليه لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
babu mai kirki wani zalika Allah ya abin da ya sa Yahudawa suke jin kungiyar mutane da zama ba su rafiya kamar kawo da mata kamar na kuɗi bi annawa ba saboda cewa laifin alaina ga kungiyar da rafiya don sun kungiyar jahilai suna kira larabawa jahilai duk kungiyar jahilai kuma ba wani laifi da yake kawo suna kira wani kungiyar
يكلمهم الله ولا ينظر ko da yawa na kuwa a kan ƙarya saboda mai sauran ƙaryan duk ya samu wani kuɗi kaɗan kamar yadda wani ne kuma ba su ke yi Allah ya ce zari kala ala salamun fi nasira wa'annan ba ba su da kuma rayuwa kuma da kuma rayuwa rantsuwan da ya yi a ƙasar duniya ya riga ya cinye musu zulladin su a nan duniya kuma wala ya kwatar Allah Allah ba zai yi wani da kuma rantsuwan da ake yi kuɗi a gare su wala ya zo ya yi kuma Allah ba zai yi kuma gare su ta hanyar rama ba يرضي يوم ذات القيامة ولا يزكيهم وأن تزيد ذكر في مستقبل زوجة أساس الجنة ولهم عذاب يتيم ثم عذاب من الذين لا يعلمون إليه
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويجعلون طريقا يمرون أسئلتهم بالكتاب لتعبدوه من الكتاب ويقولون وما هو الذي من الكتاب ويقولون هو الذي الله وما هو الذي الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ألا يتكفي يا رسول الله وإن شوه lallai daga cikin waɗannan yahudawa da fahimtar akwai wasu yanki a cikin su akwai wasu bangare kamar kawo na asira da fi da mutanensa yamma an da sauran jini tare suna hukumar yin asir su wurin karanta a tsawa da suka tsoron da ana yi magana da su a tsoronsa ko yi magana a yi imani da tsoronsa da su canza magana wannan ma yana tafiya a cikin musulmi suka sai da tsarin Qur'ani sai canja masa fassara don ya dace da ra'ayin abin da shi ke ko kuma ya zo a cikin Qur'ani sai canja magana ya canja masa ma'ana ya canja masa fassara don ya dace da shi yadda yake ba kuma yadda manzon Allah ya faɗa ga kuma hadisin manzon Allah ya ce wannan Allah alaihi wa sallam فيدعو الله عنه من النار يوصل لهم كريا لجلجا فيسير ويسينا وما يكون أمام غير عبد بعد يكي نفسا يوم يرسي حتى يكي نمي وشكرا لله الله يا المسلمين أنا أفعل أظن أن الله أشهد أن لا إله ko ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba ko ka ko ba ko ba in Allah ya yi magana wanda shi ne kuka ya haka ne idan wannan Allah ya yi magana har ka canza wa wannan Allah magana ka ce duk wanda bai yi abin da kai ya kai da tunanin da ba to wanda ya wanda ya yi abin nan ba haka ba wani yawon tabbaya wani mutum da ya yi da gida shin ya halatta ya kira a sauki alkur'ani a gidan kafin ya shiga gidan shin ya halatta ko bai halatta ba wannan da shi ya ce wala ya halatta ne bai halatta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qur'ani ba ka ce ba ko na ba qur'ani ba qur'ani ne qur'ani kuma ba qur'ani wa ba qur'ani wa ya halatta ne akan wannan bangare na qur'ani ko kuma ko kuma da Qur'ani ko da ne ba shi ne ba shi ne ba ba ba shi ne ba shi ne ba eh ba shi ne ba ba to shi ko da ta kan nan nan shi a ne ne ba Qur'ani ba ne to ba shi Qur'ani da baki ne ya kai na ne ba Qur'ani ba inda Allah ya ce ko da Qur'ani da gaskiya ko da wani ko da yawa ko Qur'ani ko kuma ba ya wani kan da ba Qur'ani ko an masa ruwa an kawar da ya fi da hali ba inda ba za a yi haramu ba kuma inda ana yi da za a kai sai in ba za ka yi ba to ba za ka yi ba amma kada ka canja wa Allah ba irin wannan ya ta ne can suke sauya magana da kuma al'adar da su kuma kan suna sauwa da ta su kuma min al-mudai domin kuma da dai mun tsammani cewa abin da ba ta da cikin mudai ya cikin al-qur'ani ko cikin al-qur'ani sannan kuma dole kuma da ya fi kuma ba da zai yi kuma
sama da su hada kai zai yi kuwa Allah ya aiko wani annabi cikin annabawa wanda sannan ya zo ya ce wa mutane ku zama bayan na ba bayan Allah ba zai yi wa sai annabi Isa yanzu bayan idan su ba ta baya ko a wani abin masu ba shi shawara ya mutuncin da a wani taro in ya zo wani taro sai ya ce wa mutane shi ne ba a sai ya ce wa ni wa shi ne shugaban ƙasa ne ko ya ce ce kaza in ce kaza in ce kaza ko kuma wannan da akwai kuma a wani cikin wani wanda yanzu ce da wanda ko sai ce wanda da kuma cikin wanda zai yi ko balle da cikin sa ya za a yi aka ya yi ko da cikin sa ko wannan a duniya ba kana a ce wani da cikin sa cikin sa ka ba zai yi ba ka ba Allah ya ce ma kana da cikin zai yi wa ga wani mutum an yi wuce wa samun kitaba wa rukuma wa rukumata don Allah ya ba shi littafi ya ba shi shari'a ine a hukunci sannan ya ba shi al'amta sun mai hukuma da za su koyi ba koyi ba da zai yi koyi ba sannan ya ce wa mutane ko ba bayi na ba bayi Allah ba ba zai yi ba walakin kullu rabbanin gina sai ya ce a cikin kitaba sai ce ba ta ne ce mutane ku zo da ni da ku mu zama su mutane ba da mu zama su bayan Allah masu ne don suka ta mutane wurin bin Allah da wurin bin umarnin Allah wani na kuma ta ala da su da ku saboda haka ku sani ya kula mai da Allah ya ba ku wani na kuma su suna da kuma ku ke da rasuwa sai ne ce mutane ku zo da ku ni da ku ku fara
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين والنبيين أربابا يأمركم بالكفر أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون
واشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
Allah lallai la tu'minanna bihi za ku yi imani da shi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kowane annabi da Allah sai ya yi wannan alƙawari cewa idan an saba ku yana zama dinka manzo Allah ya bayyana to zai saukar da wani annabka zai ganta kama manzo Allah ya ce muku qala amantum ala zalikum wa qadtum ala qadrikum shin kun tabbatar kun ji wannan alƙawari akan haka qalu sai da wa kace a karama mun yadda mun mun imani da zuwa ba wa nan Allah Muhammad da bayyana to za ku fara ayyukan da za ku zama kun imani da kun yadda ba قال جعلت الفتنة الروحية وأربعة من الكاذبين مما تكتب إلى أحدك إلى سوى إن
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
bayan wannan alkawari da annabawa suka daura a gaban Allah akan cewa idan nan da Muhammadu ya bayyana za ku zama yin su ba da gaskiya da manzon Allah sai su hawa manzon Allah to duk wanda yi muka baya cikin al'umma waɗannan annabawa yahudawa ne suka da annabi Musa ko da kare ne suka da annabi Isa ko suka da annabi Ibrahim ko suka da annabi Musa ko suka da annabi Yaqub da sauran annabawa duk wanda ya muka baya bayan wannan alƙawari da aka ɗaura ko wanda ya kafa ko ba da dora waɗannan su ne kafirai waɗannan su suke da daga daga ruwan Allah da ka imani da manzon Allah dole ne a wurin mutanen duniya gaba ɗaya shi manzon Allah ba manzo ne da ya huta ba ko da rana ko da sama da yana ko da nan da aura kamar da Allah yake aika a tsawa wa ila madina babu sa'idan wa ila sabura babu sa'idan a wa ila amina babu kuma shi manzon Allah ba ka وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا شيما صلى الله من صلى الله عليه جمعية الله يرى إلا الله يجي أتى يقول من أرسل من أرسل له فأرسل جماعة ذلك فأرسل الله
أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون
ma'anar abubuwa dinin lahi ya kuro ma'ana ma ya kuro zai dinin lahi shin yanzu wani addinin Allah suke nema ba wanda Allah ya kuro ba in dai addinin da Allah ya kuro ne to shi ne addinin da Allah yake faɗa wa annabawa dole ne su faɗa wa manzon Allah yake faɗa wa yahudawa dole ne su faɗa wa manzon Allah da Allah ya ce ayyuka ghayr dinin lahi shin yanzu wani addinin Allah suke nema alhali wani ruwa nama mafi sabawa ko wani ko duk abin da ke samai na mala'iku sun sallama wa Allah duk abin da ke samai na mutane da wani mala'iku sun sallama wa Allah ɗaukar ruwa ko cikin biyayya ko a cikin kini domin akwai wanda ya sallama wa Allah ta hanyar kini da ba yake iyaye ya kuma koyi ko kuma ya ga wani ƙarfi na nuna ya zai koma wa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowa ya zo duniya ne abin da ya ga dama wanda ya ga dama wala ta mu'mini aw la tu'minu aman ta a fatowe aman ta a ne kada kowa ne ya zo ya wuce da ya ga dama ina annabi adam ina annabi nuhu ina ko annabi ibrahim ina ko annabi musa ina manyan manyan annabawa ina manyan manyan jami'ai manyan sahabban manzon Allah ina manyan waliyai ina manyan salihai mutanen kirki duk sun in manyan mutanen banza ne ina da ra'a wata saboda kafirci wa ala rasulullah ya ce shi Allah ne ma gaba wata saboda lafiya da Allah ya ba shi da shekaru shekara ɗari ko yayi ko ciwon kai ne ta ruwa kullum yana jin jikin sa shi kada kullum jikin sa da yake cewa amma baya bayan gida sai kwana a wani saboda lafiya ga gudu ga dukiya ga tsawon amma ya yi zaka da wani kamar mai ruwa daga kowa ya yi wani yanzu kowa ya yi abin da zai yi ana da wani ne lallai ya zuwa wani na goma na
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أهل منهم ونحن له مسلمون
وآمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والذين يؤمنون بربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لأن كلمة الله يا رسول الله فقد أقول فقد أقول لليهود cewa amanna billahi mu ne mun yi imani da Allah amma ana sai ana haka mu da kun imani da Allah ko imani da Allah kuma amanna billahi kace da mu ko ne mun yi imani mu yadda mu ba da gaskiya da Allah wa ba mun da aida mun yi imani mu ba da gaskiya da Allah ya kawo a gare mu al-Qur'ani wa ba mun على إبراهيم صلى منهما وما لفتيان أبوها ومرة عليه إبراهيم وإسماعيل تكلم عن نبي إسماعيل وإسحاق دخول عن نبي إسحاق وإلى أخوة دخول عن نبي إسحاق ونصفات على مقاتل يعقوب بنا ونصفات تقول في قوة النبي يعقوب لا يعلم النبي يعقوب في قوة النبي يعقوب domin wani zama da annabi Ismaila ƴaƴan annabi Ibrahim annabi ya kuma kuma dan annabi Ismaila ne da dika ne a wurin annabi Ibrahim sannan Allah ya ce wala sabaki da kuma jikokin wato shi annabi Ibrahim sun ma'ana ƴaƴan annabi ya kuma wala kofiyar kome sannan mun yi imani mun ba da gaskiya da abin da aka bai wa a cikin suna na asawa wani ne mun yi imani mun ba da gaskiya da abin da aka saukar da annabin isa na injiniya wannan yiwuwa na barci da abin da aka saukar da annabawa da wurin barci ne duk da baki ne mun yi da mun yi imani da ba a ke wani kai imani tun daga annabi adamu har zuwa kan manzon Allah duk annaba wannan gaba sai kai imanin cewa daga Allah ne amana rasul bima qala yuqul rabbi wa nu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na wa rabbana wa ilayka al-masir da
الكافرين ومن يستقبل الاسلام دينا فلا يقبل منه الا رجل من الكافرين قال يا رسول الله فقال عنه ومن يستقبل الاسلام دينا قال ومن يستقبل دينا duk mutumin da ya ci wani addini zai wa islami ba musulunci ba to duk abin da zai na wahala wurin ibada da sauran wahalhalu wurin yin wannan addini in dai ba ku mutu ba ne fadan yin kuma da ne ku har abada ana zai kara akwai wasu kokon akwai wasu kokon rana akwai wasu kokon wata akwai wasu kokon taurari akwai wasu kokon tsanani akwai wasu kokon aljanu akwai wasu kokon ruwa akwai wasu kokon ma masu kokon zanewa kuma akwai masu kokon kajiwa akwai wanda zai samu an ce idan ne ba ce ba ka ba a gida ba a kai wala ko a ce ka aje idan ka ba ba a kai wala ko a ce idan ka ka aje ba ce ne ba a kai wala akwai wanda ya zo suna sallah suna komai da amma suna da imani su ne sun yi imani da Allah Allah sun yi imani kuma da zakar da ko da Allah ya yarda Allah sai bangare ya yarda Allah kuma sai bangare shi ne wani ayar Allah yake cewa wannan na san ya Allah ala ai da ko ilmu da annabi ai da ko din da ala wani ko a cikin mutane akwai wanda yake kuma Allah kan jeji idan ya samu kuɗi ko ya samu wani alkhairi ko ya ji yana da lafiya ko yana samun wani abu da yake nema sai ba ya ce kan mutunci yana da kyau amma idan da wani abu zai zo aka san haka talauci da zama ya ya zo da ya ci ko rashin lafiya ko wani musiba da shafe shi sai daga ya tura wani baya shi ne wani aya cikin wannan da zai cewa ba a mara isabu idza qala lahu rabbuhu fa akramahu wa na'amu fa yaqulu fa yaqulu rabbi akramani wa amma idza qala lahu fa qadama alayhi rizqahu nawa bai kuma tafiya a halin idan yana jin daɗi sai ya imani ya ji Allah amma idan ya samu akasin haka sai ya koya wa Allah baya ka sanin duk mutumin da ya zama yana wani abu daban wanda ba musulunci ne ya ce a yi ba ba manzon Allah ne ya ce a yi ba ba Allah ne ya ce a yi ba to har abada ba nan yi ba da Allah ba zai karɓa masa abin da yake yi ba kuma abin da kai abin kuka ruwa bila ka rufe ne da zafi na da kuma yana koyar da cikin karatu ga shi ne ya yi amilatu na sifatu amma mai Allah ke gaba ta fulana da hanyar ya yi aiki ya wahala ka ga wani ya ce karfa da wani ma saboda da yi na amma kuma wanda ba ya da abu da ta da Allah ya kiyaye kuma ana zuwa rayuwa da an zo an ga aikin ba yadda Allah ya yi ba sai Allah sai ya dama a wannan rayuwa yana shi aikin sa ruhu na aikin sa ko ba ba nan ba wa wajibna ila ma yuluna fadda Allah ne ba ni da wani kisa wani mutane da su da wa da kai suna roƙon ba ciwon shekarar shi talata shekarar shi sun ina roƙa da wuta shi kuma ƙanin shekara talatin da biyar ina roƙa da wuta suna roƙon ba ranar sai ƙanin sai ce jaya ni ne na ga muna roƙa da wannan ya kamata mu gwada shi mu gani muna roƙa da shi ne saboda a yi zafi da kuna ya kamata mu gwada mu gani da wannan duniya mu sa hannu in ya kona mu a rubutu ko an tabbata da ba ba a kuma zai ba za mu kula ba in bai kona ruwa sai mu kula ruwa ba kuma sai a kuma kula da lafiya ba sai wani ko ko ya za a yi mutu ya ci da kai ne ba shekaru da ya kona ba ba ba da ba sai a kai ƙarfi ba in ka sa hannu in ya kona ka ga ni mutum da ba ne sai karamu sai ya suka ciwa sai wata ya kona da wata ya kona na sosai ba ya bar garin to dama yana karkashin wanne wanne yake ba da abinci da matar da ƴaƴansa sai ya bar garin sai ya dawo wani wani wani wani wani wani da ba kowa sai ya zo ya zama a wurin sai ya samu wani malami yana wa'azi ya mutunta a wani malami ya mutunta malami sai yana zuwa kara musu wannan abu sai ce a'a ni na zo na karɓi mutunci saboda Allah ya ba na zo na karɓa a duniya na zo shi ke ya bar inda yake ya zo wani wannan wannan mata na ce ya yanka shi ke da ya waye sai ya yi a yin kasuwa don ya samu abin da za a yi Ya, apa ada yang kita pernah pernah beda orang seperti kan kita beda orang kita kita jadi kita kalau kita tahu di orang yang ada itu tahu kita itu tahu itu ada itu jadi apa itu pun apa sima kalau dia jadi ada sesuatu sesuatu di luar semua orang yang berarti sendiri itu nama bab ketika dia itu kalau dia kalau dia abin ya faru ranar laraba ranar talatin sai aka waye da kuma sai fita ya fita lokacin kuma ya yi sai da kuma lati ya yi nafa a karatu kafin ne mai zuwa da zuwa zuwa da ya fita da na ƙarshe sai ce ya Allah na na kuma na bautawa wuta shekara talatin da biyar amma na rabu da shi na dawo gare ka na dawo ranka ne saboda kai ba sun za a ba wa'ana yana da gina bauta wa waninka amma ka ba shi hali ka ba shi kuɗi ka ba shi lafiya to ni yanzu na Allah na dawo gare ka a yanzu ba dan ni ba saboda mata da ƴaƴana idan yau na kuma ba kuma da amma za su iya ba su da daga ya Allah ina roƙonka ka tafi imanin matana da yayana ni ka ko zan shiga wani da ya kuma da na Allah ba zan shiga da wani shi ke da ya wani abuwa da wani abuwa ne ina da ibada har ne ba zai zuwa da kuma bayan an yi kuma sai kowa kasuwa neman dai abu da zai ita kowa da gida sai Allah ya kuma mala'ika a kuma da sai ya yi zama ya zama ta amsa sai mai gidan baya ne sai ce kuma eh wato mai gidanki ya yi ma wani ya yi ma wani babban mai gidan sa aiki ne to mai gidan ya kira shi ya biya shi da gaisuwa shi da ya ba ni kuɗi ne ki kawo masa ki zo ki karɓa dinari gari duk a tabbata ne wani ya wuce da gidan gidan ne ya zo a yi gidan nan da ya ta kuɗi ne ba da dawo ya ta Allah da ta saka ba ta wanda ko ni dina kai dina dina da yawa ba a yanzu dina dina guda daya dina alƙur'ani na da dina guda hudu dubu ashirin da biyar ne dubu ashirin da biyar ko kuma to duk wani duk wani wani doke nan eh yana miliyan goma miliyan goma a yanzu ke nan ta kwanci ta yadda kuɗi na daya ta je kasuwa don da yake bare kafin shi mijin ya dawo ta je wani masu canjin dinari shi ne canjin dinari ya auna ya gwada sai da yasa amma wani gida da waiwai suke yi mai gida na ne ya ba wani mai gida da aiki to shi ne ya yi wata sun ya ce a ko a ba shi a ajiye masa in ya zo ya ce shi na a rubuta da ya yi na da ya ci na ba ce ba ba kun yi da wani wata ya zo ne shi na zo kwanciyar ne ya zo a ba su da ya ce ba ya wani da wani sai ce ba su ne yake a rayuwa bai taɓa ganin jina da irin wannan ba wani ba jina ne yau da duniya ba in ta yarda zai karɓi wannan jina da guda ɗaya zai ba ku jina da biyu a bakin wannan jina da guda ɗaya ta karɓa bayan ya ba ku wani sanya ba guda ɗaya ta sai nama ta sai abin kayan da bare sai sai kowa ya sai kirki kirki ne kyau ya zama kuma shi kuma can ina da kasuwa a rana ya ba bayan an zama da ruwa an zama gida sai kawo hanyar gida gida ku ya kirki ta ake ne da ya kuma da gida sai ce yanzu idan na je gida mata na zuwa a ba kore a amma kore da ke faruwa shi ke da sai sa a wani da ke yi haka rayayi haka sai zuwa a rayuwa sai ya wani da ya yi wai idan ka ga su da zai zama da kamar ko ba a yi kuma ta don haka da ne ba ina zuwa yana zuwa da ya kusa da gida sai ya zo mutum an biyu ko ya kuma ba da an yanzu gida na ne kuwa ko ne na kasa na ne shine yana zuwa yana zuwa daga ne na gidan ne da ya ne ga sai ga abinci ne iri iri kala kala ya fi guda goma ga kaji wuri ga farfesu kaji da wani ga farfesu kayan na saniya da wani ga abinci ne kayan abinci iri iri kala kala sun fi guda goma shi kenan a lokacin sai ya ajiye wannan da ya kunso na hannun sai ya ajiye a wurin sai ya fadi ya yi wajen da rana saboda rubiya ya tabbata wani ya tabbatawa wani ya tabbatawa ya tabbata ne a cikin kowane ga ina yi da yin rana sai fadi ya yi da rana ya sa ba su ba su ba ya yi ko ka tafi ka ce ga suna wuce da jiraka sai ce mata wannan abincin ya aka yi da sun ce wato bayan ka kula ne duk da zaman an an ka kula da mu a kenan sai mun zama ba ku hanya ta ba ta ba ku sai da wannan bayani ita ba ga shi faɗa maka me gidan kan nan da kai masa aiki nan ne kada ku biya ka ba shi ne kai masa aiki da biya ka ba shi ne ba ke kawo gida to shi ne na kan da kuma ba da ba shi da aka yi ba yana jin wannan sai ba ya yi da daga to da gida wannan abin da kuma da kuma da aka da kuma ya rashi sai sai mata ya ce gani tari tana zuwa tana buɗewa ta ya rawa to ga duka wannan ya rabu da wani Allah ne ya dawo wurin Allah tun daga ran duniya Allah ya zo ba da mu da Allah ya ce wa wannan kake addinin duk mutumin da ya yi ya nemi wani addini wani misali ko ba musulunci ba to ba zan yi kowa da yanzu Allah ba zai karba masa wannan kuma wa huwa bil akhirati min al-kafirin in an tsaya ko ya cikin da huwa da zai tsara saboda zai rubuta zai zama ko cikin ayat Allah ya cewa aminu na kuma amani ta fulana da ajiyar Allah ya yi كان الله يأتي أوله رحمة ورسوله مغفرة وآخره كتب من الله يمكن ربه أن يرحمني أجي أصبح غامرني الجنة وأنتي يرحمني الله أصبح أجني كرامة وطيب سيغا أنا أروى wani ya ba da shinkafa wani ya ba da gero wani ya ba da fasa ta gine wani ya ba da kuɗi wani ya ba da rubiyo ba da yawa ne ma da zama shi masallaci za a ba a tsiri wani ya kawo gero wani ya kawo ne wani zazzaki wani zoko wani ciwo mata ga shi nan dai abu da wani ma za a dafa ne ko wani zai ko ma na ko shinkafa ko kuma haka za a mutane na taimaka wa wani sallah wani zai da abin da zai yi kuma baki amma zai zo ya zama ya baki sabani da zama da ya in na su ya wuce in ba ka da shi lokacin da kwana dan da wuya a wani ya zama a cikin da ya zama ya ji a kira da wani amma azumi ya zama a cikin da shi ya fi rubu ya bayi wani ya raba hanyi wani suna dafa da bayan ramin Allah kenan amma azumi na sarki da kuma shi kuma ne ba za mu sanar da jama'a ku kula da shi ba ku kula da shi ba ku kula da shi ba kowa kowa da ya ga halin da kake ciki a wannan ko ina ba ku na ne da ana saki yau yau aure a bayan zuwa ana bacci ne aure sai a aure ga bala'i kini ga ciwo kala kala ga kuma talauci domin talauci shi zai ga babu naki ka wayi gari ba ka da shi ba inda za ka samu ga mata ga yara ba na babu da mata da yara duka ba na babu ko ga Allah wai ba ruwan da Allah ko kawai kai ne da babu sai ku ba ruwan da Allah kai ne da babu ka zo ne ce in akwai ma ka bayar in babu ma ko kana ganin asibiti ne ana ba ruwa ko ƙara ne ko da asibiti ya wani da wani kuma da ba ruwa ba kada na kuma kai da ba ruwa wani sai ka da wata ba ku magana ne ko ka kai ke na kuma lokaci a gidan ba ka dake ta ci ta kuma ruwa ba da ka da mata da yara kuma a ruwa da kowa kai da asali ta asali ga biyar ruwa a kuma ne abinci ya zo wa hana yanzu shinkafa nawa za ka zai shinkafa yanzu ɗari shida ɗari uku saboda garin maraba ɗari uku da hamsin ɗari uku zuwa ba amma ba su zuwa wanda ba ke da mata cin kan shi ma yau kan shi ma ba za ki yi ba domin duk magidanci kana tashi ka san gado kana zuwa kawa abin da zai mutu da bai da yawa ko da ba ne za da rami ne za da rana ne za da yawa muna fata zuwa a wurare da jibari jibari yana maganin salo jibari yana maganin wani jibari yana samun abinci cikin jibari yana samun ruwan sama duk abin da ake nema sun hana da jibari ana zuwa da ma kuma ka hannu da mukan ba da zuwa da nan a hutawa inda muke da da safe za mu yi lalata da yi yadda ma za mu yi lalata da yi cikin jibari ne kuma عدائر الله ظلمي كذلك والله ظلمي ولا أجل من قبل الله فلنقوى من يوى سيد صلاتي ومن الله فلنقوى من يوى سيد لا إله إلا الله من يوى سيد سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبين من يوى سيد أي سلام من يوى سيد والله تعالى وتعالى من قبل الله من قبل